ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم كما ملايكو سناتي يا ya جمو ka دمو da الجنه aljannatai wadda aka yi musu alkawarin za ka shigar da su cikinta, kuma ka shigar da waɗanda ayyukansu suka yi kyau daga cikin iyayensu, da matayensu, da ‘ya'yayensu, haƙiƙa kai mabuwayi ne da babu wanda ya sai rinjaye ka, kuma kai mai hikima ne cikin tsarinka da gudanarwarka.